yau lahadi hudu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara daidai da ishirin ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na casa'in da biyu daga cikin jiragen giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'ithna ashariya su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali ashasari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi tunan wa basu manta ba a karatunmu da ya gabata muka karkare tambaya ta 24 yau mala ya ce tambaya ta biyar. ma za ya ƙolu shiyuhu shi'a al-mu'asirun an masadirihim fitalakki wai menene malaman shi'a na zamanin yau suke faɗi dangane da littattafansu da suke koyan addini a cikinsu shine masadiru talakki malamai hamshakai fitattu na shi'a na wannan zamanin me suke faɗi dangane da waɗannan littattafan nasu abinda muke so za mu bar kura ne ta ci kura haka ne me suke faɗa laƙaɗe tamadu alattalaƙe ala usul shiyukhum alƙadima hakika 'yan shi'a sun dogara da ɗibo abubuwan da ke cikin littattafan malamansu na dauri almajmu'a fil kutubil arba'a waɗanda akidinsu yake tattara zankane cikin littattafan hudu al'ula wahiyar kafi na farko shine littafin usulul kafi na biyu a tahzib na uku a istibsar na hudu wa malla ya haduru hulfaƙe waɗannan littattafai guda hudu to shi'a ba su da littafin talakki da ya kai shi mun gano nan mahalin ce kama ƙarrara zalika ba da shiyuhahum al-mu'asirin kamar yadda wani daga cikin malamansu na zamani ya faɗa ya ce ka aga barzak at-taharani mala yace kaman aga barzak at-taharani shi wannan aga barzak at-taharani mala yace ya faɗi wannan magana ne a cikin littafin az-zari'a juz'i na 17 shafi na 245 a lamba na 96 yace waɗannan littafai nasu guda hudu to babu su a wurinsu sai muhammadun amin ya faɗi wannan magana a cikin littafin a ayanu shi'a juz'in farko shafi na 207 tabakal fuqaha wal muhaddisina min ash-shi'a al-kutub al-arba'a al-mu'allafa fil hadisi min al rabia ila al al-khamisa a cikin wannan littafi ya ambaci cewa waɗannan littafai guda hudu babu isu a cikin addinin shi'a na'am mene muhsin amin sauri na ce mene na ce muhammad muhsin al-amin muhammad amin wani daban ne wani malamin tarihi ne muhsin al-amin mala ya ce wa gairihi ma da wasu malamai waɗanda ba wannan ba ƙala shekuhun hurrul amiri to ɗaya daga cikin manyan malaman shi'a mai suna alhurrul amili ya ce ashabul kutubil arba'a malaman da suka rubuta waɗannan littattafai guda hudu wa amsalahum da kamansu kada shahidu bi sihhati kutubi kutubihim sun ba da shaidan cewa hadisan da ke cikin littattafan nasu duk sun inganta wasu butiha kuma hadisan sun tabbata wa naqaliha kuma ruwaito hadisan ta hanyar da aka ruwaito su da sun tabbata min al-usul majma alaiha daga sas wanda an hada kan cewa abin da aka ruwaito din din mai inganci ne kaga shi kanshi hurul amili yana tabbatar da abin da waɗancan 'yan baya suka faɗi akan cewa waɗannan littattafai manya nasu guda hudu su ne abin dogaransu ya faɗi wannan magana a cikin littafin wasa'ilu shi'a jiz'i eh, na 20 shafi na 245 khatimatul kitab alqa'idatu tasi'a a khatimar littafin ya faɗi wannan magana a ƙarƙashin ƙa'ida ta tara alqa'idatu tasi'a a ƙa'ida ta tara Allah madaukin sarki ya samu dace قال شيخهم عبد الحسين الموسوي akwai ɗaya daga cikin malaman shi'a mai suna abdul hussein al-musawi ya ce wa ahsanu ma jumi'a min ha mafi kyau na abin da aka tattaro na littattafansu na shi'a su ne al-kutubul arba'a su ne waɗannan littattafai guda hudu allati hiya marji'ul imamiyya wanda shi'a imamiyya ba su da marji'i kaman shi fi usulihim a abin da ya shafi usul ɗinsu na aƙida wa furu'ihim da abin da ya shafi iliminsu na fiƙihu minas sadar al'awwal tun daga lokacin da aka ƙyanƙyashe ƙwan shi'a ila hazar zaman har zuwa wannan zamani abdulhussein al-musawi ya ce ba su da littafai waɗanda suka kai su wahiya alkafi waɗannan littafai su ne usulul kafi wata hazib walistirtar wa malla ya haduru hulfakai wahiya mutawatira ya ce wannan abin da aka ambata mutawatiri ne wa mazamini ha hati ha. abin da ke cikin waɗannan littattafai kuma duk malamansu na shi'a sun yadda da cewa ingantattu ne walkafi amma shi littafin kafi na kulaini a ha shi ne littafin da aka rubuta da daɗewa wa ha kuma ya fi waɗannan littafai girma wa a ha kuma ya fi waɗannan littafai kyau wa a kuma an fi tsabtace shi jama'a kun gane abin da malamin yake faɗi in sun gama jinjina ma waɗannan littattafai da faɗin abubuwan da littattafan suka ƙunsa to wannan magana <clears throat> ya zo a cikin littafin muraja'at shafi na 729 a lamba na 110 almaraji'a na 110 li abdul hussein sharafuddin musawi wanda shi ya rasu hijira na da shekara 1377 ne shi yasa irin waɗannan maganganu da muke zuwa muke faɗa waɗannan 'yan zanga-zangan da ake tarawa ana kashe su a banza ya kamata su natsu za ma sai karanta littafin bangon littafin ma aka ba shi kanta zai iya ko kawai an yaudaro shi saboda bai san me yake yi ba ya zo ya shiga addinin da in ya mutu a kan shi zai sha mamaki a lahira mafi yawancin sabon da aka masu kenan na yaudara bai san komi ba fi dinin la ko sai yan shi'a da mun je ɗaura aure wani wuri sai aka ce man yan shi'a ne sun koma gefe suna mutane kallon uku ahu shi ne sai na ce musu ustazai da ta dalilinsu na je a garin nan ne ba na ce waɗannan mutane ya kamata a ƙure su sai ce kamar yaya na ce ya kamata a ƙure su to wannan littafin yana hannun shi a rike wannan a ƙa'idar a al'isna a shari'ar nan zan ce kiramunsu ni ba su sanna ba amma shi sun san shi kaje ce ga ɗaya daga cikin manyan malamanku daga kano ya zo yana ku nan da nan suka zo da suka zo na ce ga wani littafi nan daga cikin manyan littattafan da aka rubuta a kan wannan harka ta gwagwarmaya <laughs> ɗaya daga ciki ya kalla ya kalla ya miƙa maɗin ya kalla dukan sojan su hudu duk suka duba aka duba aka duba na ce a to a dan karanta mana ka ci ka ayi mala ai ba mu yi ba wannan littafin da ya rusa shi a tun daga foundation an ce ɗaya daga cikin littafin da aka in ga ce littafin da aka ruda kan shi a, za su ga kai ba ɗan shi ba ne harka ake cewa harka kuma sai ka ce ta gwagwarmaya sai to amma nan ba zai karanta ba eh, sun ce to ina gan dan nan an yi shi da watsatsake ne sai na bude cikin littafin har fa akwai ɗaya daga cikinsu wanda shi ke masa ta'alim ka sai ta'alim din da yake zama yake ta ba su labari daga baya da magana ta yi magana ce shi fa gaskiya harkan shi annan ku ba ba karatu yayi ba duk wani gidan rediyo da aka sa yana jin labaran bbc ya ji voa ya ji faransa ya ji jamus ya ji tarayya na kaduna kuma yana yawan kanta jaridu sannan yana shiga intanet yana samo labaran da aka yi na siyasa na kasashe daban-daban da waye da waye sai ɗanyi jocin ya haddace wasu ta suka suka taru sai ya rika ba su labaran yau da kullum na abubuwan da suke wakana ya ce wannan ya sa suke taruwa fal mazansu da matansu ce tun da yake da su bai taba karanta masa hadisi ko kwaya da don bai iya cikin wala kai kawai na gaya ma ta ce ku ji tsoron allah kana batar da su ce to malam gidan da nake ciki suke biyan haya abinci na suke min tara suke yi ita kuma duk matan da ya nema daga cikin matan tana yadda ita ba zai iya ba gaskiya Wani ce a'a ya ce ai indi mace a cikinsu tana ɗan saura ya ce a garin nan ba wanda bai nemi matan shi ba ‘ya'yansu kuma ba wanda bai lalata ba duka kuma ka samu mamaki su duka sun sani ya ce to ba sani mai ce kowa ya sani wani lokaci ma shi zai ce ka turo wanci za ta kwana biyu a nan mamaki kuke yi iskancin mutane ya wuce ne kuke tsammanin shi ba wallah ya wuce ƙarara ya ce wallahi ya a kan bata yake amma kawai ya haƙuri shi ba zai iya ba saboda ya ce ku yan salafiyan nan ma mutum ya yi da ku to a wahalce zai rayu ya mutu na ce amma lahira kuma fa ya ce ta wannan ne mai rabo ne gano ne. sai na kira su ustazan wannan unguwanni na kun san Allah ku miƙe ku karatun da ya kamata wannan gangariyan ɗin iskan kai shi ƙasa ba zai muku wahala ba amma duk ya tsorata ku ashe jahili ne kawai tatsuniya yake masu ne da kullum kuma daga nan ne na fahimci da yawa daga cikin mutane ko wannan shine ɗabi'unsu sun fi sha'awar su ji irin waɗannan ƙarere da irin waɗannan tatsuniyoyin shine abin da ke cikin kwakwalwansu ina fata mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shirya da mu mala ya ce fashiyohu shi'a al-mu'asirun la yakhtalifuna an al-mutaqaddimina min shi shuyukhihim ma'ala ya ce su malaman shi'a na zamani ba su saba da malamansu waɗanda suka gabata aljabirin wanda suka tafi ba mun gano wannan da kyau ko fahim jami'an yarji'una ila mu'ayyinin wahid su dukkaninsu akan abu ɗaya gyal suke ayyanawa wa mazdarin wahid ko mazdarinsa ɗaya ne walaisa haza fa hasan bal inna ba'adul masadar ismailiyya ma da ce kai wani lokaci ma sukan ɗibo wasu littattafai na shi'a al-ismailiyya to suwa shi'a al-ismailiyya wannan wani karatu ne mai zaman kanshi wanda kamata mu tattauna ga yanar mala soke mana lamba a ƙasa sai mu yi shi a gobe kuma sai mu ƙarasa ku ji me za a faɗi dangane da waɗannan littattafai wasu ƙwaya hudu Allah madaukin sarki shirya da mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أذكرك وأتوب إليك السلام عليكم